ya kaddara mu a wannan rana ta lahadi ashirin da hudu ko da biyu namu ko na su yau muna ashirin da uku ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo ashirin da hudu ashirin da hudu ga watan takwas dubu ɗaya dubu biyu da takwas to kamar yadda aka ji sanarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon dawowa domin gabatar da muhadara ta biyu a wannan majalisi na kawu Iliya Allah ya masa rahama mai taken azuminka jarinka ko makarantarka ko satifiket ɗinka da me ka fita daga cikin watan ramadan da wannan muhadara za mu rufe karatunmu na wannan majalisi sai kuma idan Allah ta'ala ya kaddara dawowanmu bayan sallah azumi rukuni ne daga cikin rukunai na addinin musulunci guda biyar alƙur'ani da ingantattun hadisai da ijma'in malamai sun haɗu akan wajabcin azumi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhan lazina amanu, kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaquna. Ayyaman ma'adudat Allah ya ce, Ya ku waɗanda kuka yi imani, kutiba alaikum siyamu an wajabta muku azumi. duba yadda Allah ya buɗe wannan aya da kiran muminai ya harfu nida mabaniin ala sukuni la mahalla lahu min al i'rab ayyu munada mabaniin ala dhammi fi mahalli raf'in ha kalimatu tanbih الذين بدلوا من أي مبني على الفتح في محل رفع يا أيها الذين amanu. amanu jumla fi'iliya la mahalla laha min irab silatul mawsul Allah yana kiran masu imani Abdullahi dan Mas'udi yace duk sanda Allah yace ya ku masu imani sai mu karkata kunnuwan mu. dan mun san ko dai a ce mu yi mu yi din mu samu alkhairin duniya da lahira ko a ce mu bari mu bari din mu samu alkhairin duniya da lahira sai Allah ya ce kutiba alaikumus mu. kalman kutiba ana amfani da shi wajen wajabtawa kutiba bi ma'ana furida an wajabta muku kamar da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa kataba Allahu la'aghlibanna ana wa rusuli to kalman wajabtawa kutiba alaikum siyam an wajabta muku yin azumi kama kutiba ala allazina min qablikum kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaƙuna dan ku sami abin da ake kira ta ƙawa da kuma tsoron Allah kenan fa'idar yin azumi karantar da mutum takawa samun takawa to azumi malamai sun yi ta'arifin kalman azumi a harshen larabci wanda ya zo a cikin lisanul arab na ibn al-manzur al-ifriqi yana cewa as-sawmu al-imsaku an shay kamewa ga barin aikata wani abu shi ake kira azumi shi yasa ake cewa wane ya kame gabarin kaza ƙila lissa'imu sa'iman li'imsakihi an sharabi wa ta'ami wa nikah an kira mai yin azumi mai kamewa saboda ya kame gabarin ci da sha da kuma saduwa da iyalinsa wanda ya shiru baya magana ma ana kiransa sa'iman li'imsakihi anil kalam saboda ya daina magana kan wannan ne Allah yake cewa game da Maryam da ta ce inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya malam abu ubaida yace kullu mumsikin an ta'amin aw kalamin aw sayrin fa huwa sa'imun duk mutumin da ya kame gabarin ci ko sha ko magana ko tafiya a tsagwaron harshen larabci ana kiransa sa'im malam Baizau yace as-sawmu fil lugha al-imsak amma tatra'u ilaihin nafs kamewa ga barin abin da rai take karkato zuwa zuwa gare shi to malamai sun yi ta'arifin azumi a harshen larabci kamar yadda a hanaf suka ce al-imsaku an ashiya makhsusatin wa hiya al-aklu wa shurbu wal-jima' bi shara'ita makhsusatin mazhabar abu hanifa suka ce abinda ake kira azumi kabewa ga barin wasu abubuwa keɓantattu kamar ci da sha da saduwa da wasu sharuɗa keɓantattu a mazhabin malikiya kuma suka ce al'imsaku an shahawatayil fami wal farj kamewa ga barin sha'awar baki da kuma sha'awar gaba wa ma yaqumu maqamaha mukhalafatan lil hawa fi ta'atil maula Don sabawa son zuciya wajen biyayya ga Allah fi jami'i ajza'in nahari a dukkan bangarori na rana wa bi niyyatin qabla al-fajr aw ma'ahu in amkana kamar da yazo a cikin mawahibul jalil haka nan a mazhabar shafi'iyya sun yi ta'arifin azumi da cewa imsakun makhsusun fi zamanin makhsusin min shakhsin makhsus kamewa keɓantacciya a wani zamani keɓantacce daga wasu mutane keɓantattu haka a cikin mazaban hanabila suka ce imsakun anil mufattirat min tulu'il fajr athani ila ghurub shams abinda ake kira azumi kamewa ga farin aikata abubuwan da suke karya azumi tun daga ketowa alfijir har ya zuwa faduwar rana kamar da zo a cikin muguni na ibnu qudama juz'i na hudu shafi na 325 to azumi ya kasu kashi kashi har kashi gida uku akwai azumi na wajibi wanda shi kansa ya kasu kashi uku akwai azumi wanda yake hawa kan mutum da lokaci shine azumin watan ramadan akwai azumin da yake hawa kan mutum saboda ya aikata wani laifi wanda ake kiransa siyamul kafarat kamar wajen kisan kuskure Allah ta'ala ya ce mutum ya yi azumin wata biyu a jere kamar jaza'u saidi mutum ya kashe farauta ba tare da an bashi dama ba la tulu, saida wa antu hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan jaza'u mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi zawa adlin minkum sannan aski kafin lokacin aski yayi larura ta samu mutum shi ma akwai wannan azumi sannan akwai rantsuwa ita ma ana yin azumi akwai zihari akwai tamattu'i duka waɗannan ya zo a cikin alkur'ani ana yin azumi ana kiransa azumin kafara sannan akwai azumi na bakance wanda mutum yake ɗora ma kansa cewa in Allah ya biya mun bukata iri kaza na yi alkawari ne kuma zan yi azumi na kwana kaza to wannan azumin ya hau kan mutum ya zama wajibi ko ya mutu in dai bukatar ta biya bai ba sai an yi masa wannan azumin dan a sauke masa nauyi sannan akwai azumi na nafila wanda mutum yake aikatawa don neman lada wanda a duk watannin nan goma sha ɗaya akwai azumin nafila a cikinsu mafi yawan azumin nafila shine azumin annabi dauda wanda ake a yi yau a sha gobe a yi yau a sha gobe in har kana yin azumin annabi dauda wanda a kan sallallahu alaihi wasallam ya kira shi babu azumin da ya yafi ahabbu siyamu ila Allah siyamu dauda wanda yana yi yau ya sha gobe ya yau ya sha gobe duk wata kenan yana yin kwana aƙalla goma sha biyar yana azumi shine azumin da ya fi yawa na nafula bayansa sai azumin alhamis da litinin shine yake bin sa a yawa domin ana yin sa guda takwas a kowane wata duk kan wata yana da sati hudu akalla duk sati kuma yana da litinin da alhamis guda daya in ka hada guda takwas kenan wanda an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama hikimar yin azumin litinin da alhamis yake a ranar ake ɗaga ayyukan mutane zuwa sama ina fata a ɗauka ayyuka na lokacin da nake azumi Me bin sai azumin sitta min shawwal ko azumin uku ga kowane wata sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata ko kuma ayyamul biyu sannan sai sittan min shawwal man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal shi ma azumi ne na nafila sai azumin ashura da tasu'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yana kankare zunubin shekara guda da ta wuce sai azumin ranar arfa wanda yake kankare zunubin shekara ɗaya da ta wuce da kuma shekara ɗaya mai zuwa da sauran azumin muka kama azumi a cikin watan almuharram da azumi a cikin kwanaki tara na zulhijja da kuma azumi mutlaqan wanda mutum yake don neman lada waɗannan duka azumi ne na nafula da suka tabbata banda ware ranar juma'a kaɗai ai mata azumi wannan bai halatta ba ko ware asabar kaɗai ai mata azumi bai halatta ba duk wanda zai azumin juma'a to sai ya haɗa da alhamis ko ya haɗa da asabar haka wanda zai azumin asabar kawai sai ya haɗa shi da juma'a ko ya haɗa shi da litinin ko ya haɗa shi da lahadi amma ba a yin azumin juma'a ita kaɗai mutum ya ware juma'a ya ce ba na azumi sai juma'a juma'a ko ya ce ba na azumi sai wato asabar asabar amma in lissafi ne ya faɗo kana yin sha uku sha hudu sha biyar sai ya faɗo alhamis ya faɗo juma'a ko ya faɗo asabar wannan babu laifi ko kuma kana yin azumin annabi dauda sai zama ya faɗo ranar da za ka yi ɗin ranar alhamis ne ɗaya kuma ya faɗo ranar juma'a ko kuma kai fashin juma'a ya faɗo asabar wannan babu laifi tunda ba nufin asabar ɗin kai ba lissafi ne na wani abu daban ya faɗo da kai rana asabar ɗin sannan ba a yin azumi ranar sallah haramun ne kwanakin sallah guda biyu sannan ba a yin azumi ayyamut tashrik ranar sha ɗaya sha biyu sha uku ga watan zulhijja wanda ake kiransa ranakun suyan nama ko ranakun kwanakin mina su ba a yin azumi a cikinsu sannan ba a azumin dindindin mutum ya ce na yi azumi dindindin la sama liman sama abad babu azumi ga wanda ya azumin dindindin la sama wala afsara bai ma yi azumin ba ko bai sha ruwan ba ya yi aikin banza ke sannan ba a yin azumin nisfu sha'aban dukkan hadisan da suka zo a kai ba su inganta ba maudu'ai ne ba ifai ne na ƙarya ne sannan ba a yin azumin watan rajab ba a yin azumin tsofaffi har sayyidina Umar yakan ɗauki bulala yana zane waɗanda suke yin azumin watan Rajab kamar da Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani yaka a cikin littafinsa Tabayyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab amma mutum zai iya yin azumi a cikin watan Sha'aban yayi kwanaki da yawa a jere kamar goma sha kamar yadda Annabi sallallahu alaihi matarsa mai ɗakin na na Aisha kace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bata taba ganin yayi azumin wata guda kibba sai Ramadan ko bata taba ganin wani wata da annabi yake azumin nafila da yawa a cikin sa ba kamar watan Sha'aban duk waɗannan nau'uka ne na azumi shi azumi na Ramadan yana wajaba akan mutum da sharɗan ɗayan biyu in ma dai sha'abana ya yi kwana ashirin da tara washe garin a ga azumi a ga wata in an ga wata sai a tashi da azumi in ko ba a ga wata a ashirin da tara ba to sai a cika kwana talatin domin babu wani wata da yake kwana ashirin da takwas ko babu wani wata da yake kwana talatin da ɗaya in an ga wata a ashirin da tara ga watan sha'aban washe gari shi ake kira ɗaya ga watan ramadan in kuma ba a ga wata ba a ranar ashirin da tara washe gari shi ake kira yawmu shakki wanda ba a yin azuminsa don a kirga shi a cikin ramadan an ga wata ko ba a ga wata ba shi ake kira yau shakki wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya man sama yawmu shak faqad asa abul qasim wanda ya azumin ranar shakka don ya jefa shi cikin ramadan ya saɓawa baban alqasim da haka malamai suka ce masu yin azumin yawmin shakki sun kasu kashi uku akwai wanda zai azumin ranar shakka da niyya biyu ya raba kafa cewa idan ramadana an ga ramadan to ramadan ɗaya kenan in kuma har na farka ba a ga watan ramadan ba to kuma nafila ne to duk biyun bai ba dan ba a gina niyya akan shakka sannan akwai wanda zai ce to na yi niyyar nafula kawai ko an ga wata ko ba a ga wata ba ni dai zan tashi da nafila to nafilan ma saƙon Allah ne a ranar man sama ma shak faqad asa abul qasim sannan akwai wanda zai tashi kuma baya cin komai bai yi niyan farilla ba bai yi niyan nafila ba sai da kamar sha ɗaya sai, sai aka ce an ga wata shi kuma bai riga ya ɗauko azumi ba to abinda zai yi wasu malaman suka ce sai ya kame ga barin cin abinci in ya so bayan ramadan sai a karamara kwaya daya wasu ka ce a'a in bai riga ya ɗauko niyya ba to shi kenan sai ya ci gaba da cin abincinsa bayan sallah sai ya rama ɗaya amma malam abu hanifa ya ce da shi a gurinsa niyya ba sai an yota da daddare ba a iya yin ta ma da rana mutukar mutum bai ci ba bai sha ba da aka yace wanda ya wayi gari ranar shakka ɗayan biyu ne in ma ya ci abinci wa in ma bai ci abinci ba idan bai ci abinci ba aka ce an ga wata to a mazhaban malam Abu Hanifa yake kawai ya tashi da azumi ya ci gaba da azumi in kuma ya riga ya ci sai aka ce an ga wata to wannan ba zai yi azumin ba to ganin wata kuma ya kasu wanda za su ga wata sun kasu kashi uku akwai mutum ɗaya ya ga wata shi kaɗai idan mutum ɗaya kawai ya ga wata ya ba da labari ya ga wata aka ce ba a yadda da ganinsa ba to shi ina zai sa kansa tun da shi tabbas ya gani to sai malamai suka yi kauli uku akan wanda ya ga wata shi kadai ya faɗa ba a yarda ba wasu malaman suka ce shi sai ya dau azumin shi kadai da shi yana da hujja a gaban Allah ya gani kuma ya faɗa an kiyarda sai ya dau azumi shi amma ba zai sauke kuma shi kadai ba sai dai ya sauke tare da jama'a masu kauli na biyu suka ce wanda ya ga wata shi kadai ya faɗa aka kiyarda sai ya ɗau azuminsa shi kaɗai kuma ya sauke shi kaɗai wasu malaman suka ce wanda ya ga wata shi kaɗai ya ba da labari aka da to ba zai ɗau azumin ba shi ma domin hadisi ya zo azumin ka ranar da mutane suke azumi ranar saukewa ka ranar da mutane suke saukewa tunda ku jama'a ba su yarda da ganinsa ba to ba zai ɗau azumin shi kaɗai ba ko ba zai sauke shi kaɗai ba amma shekul islam ibnu ya ce. wanda ya ga wata shi kadai ya tabbatar ya ga wata ya ba da labari aka kiyarda to shi sai dau azumi amma wajen saukewa ba zai sauke shi kadai ba sai ya sauke tare da jama'a ce wannan shine kauli rajihi a gurinsa fiye da waɗancan kauli guda biyu to idan mutum ɗaya ya ga wata ya ba da labari aka yadda da ganinsa za a iya yadda da ganin mutum ɗaya a ɗau azumi domin abdullahi dan umar ya ce mutane sun tafi ganin wata a duk jama'ar da ke madina ba wanda ya gani sai ni kaɗai na zo na ba annabi labari na ga wata annabi ya ɗau azumi ya umarci mutane da su ɗauki azumi sannan idan mutum biyu ne suka ga wata su ma aka yadda cewa adalai ne adali kuma a musulunci shine wanda ya cika sharuɗa guda biyar an yakuna musliman Aƙilan, baligan saliman min Fis. wal awsatul khafisa wa ma yakhillu bil muru'at adali shine musulmi ba kafiri ba babba ba yaro ba mai hankali ba mahaukaci ba mai kamewa ba fasiki ba sannan baya yin abin da suke zubar da mutunci in wannan ce ya ga wata to ya hau kan al'umma ga baki daya su dau azumi to ake kira mutum biyu adalai aka tabbatar sun cika wannan sharuɗa wajibi ne a ɗauki azumi in kuma sun fi biyu suka zamo jama'a mustafiza wato kamar daga uku zuwa hudu zuwa biyar har suka kai da yawa to wannan ba ka da hujjar da ba za ka ɗauki azumi ba to in an ce an ga wata wasu kan ce ba su yarda da ganin wata ba hujjan masu cewa ba su ga wata ba abubuwa biyar ne na ɗaya wani ya ce ƙarya ake waɗanda suka ganin ba adalai ba ne to wannan yana da hatsari in ka ce ba adali gaba ɗaya a duniya to da adalai ake ɗaurin aure dole ne ɗaurin aure mutum biyu ake so su je ko mutane da yawa in kuwa aka yi ɗaurin aure babu adali babu shaidu kenan kaga magana ta ɓaci aka kasuwanci wasu wastashidu shahidaini min rijaliku, ku tsayar da shaidu guda biyu daga cikin mazajen ku. wa aqimu shahadata lillah kuma ku ba da shaidan nan dan Allah to wannan ba hujja bace na cewa wato mutane ba adalai ba ne mutukar mutum bai bayyana cewa yana aikata fasikanci ba ba a tuhumarsa ya ce ya ga wata sai a ɗauki azumi wani kuma ya ce hujjata ta biyu hujjarsa ta biyu cewa ai ana ta yin ishirin da tara shi ya gaji da yin ishirin da tara so yake ya yi talatin sai mu cewa ya gaya maka an ce ai azumi talatin abinda aka ce ai azumi ashirin da tara in ba a ga wata ba a cika talatin lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kaurace ma iyalansa ya koma masallaci sai kwana ashirin da tara ya dawo gida sai na na ta ce ko ma ka cike kwana ɗaya wata kwana talatin ne Ya ce a'a wata kwana ashirin ne da tara in ba a gan shi fa in gumma alaikum fa akmilul iddata talatin sai in ba a gan ganshi bane ake cika kwana talatin masu hujja ta uku kuma su ce san ba a ganin watan nan ma kwata-kwata yahudawa ne suke cewa an ga wata sai mu ce me hujjarka da dalilinka cewa yahudawa ne suke cewa an ga wata in kana da hujja da dalili don bai kamata mutum ya faɗi maganar da ba shi da hujja ba sannan masu hujja ta hudu suna cewa ai sun ga jaririn wata a gabas jiya jiya da asuba ya ga wata tun daga goye wata a nan to ba za a gan shi a nan ba sai mu ce duk littafin da kake karantawa ko na tafsiri ko na fito ko na hadisi wa yake ma ka kalli wata a gabas tunda kamata yake aiki da shari'a gaya mana littafin da yake ka kalli wata a gabas ba wanda yake ka kalli wata a gabas duk ana cewa mu kalli yamma ne mun ga wata mu dau azumi in mu ganshi ba ba azumi sannan masu hujja ta biyar suna cewa ai a rediyo ake sanarwa to ai rediyo mutane ne suka gani suka faɗa aka sanar abin da ya kamata dai mutum ya yi ya nemi hujjar da zai iya kare kansa a gaban Allah ko da ba zai ɗau azumi tare da jama'a ba ya zama abin da yake yi din yana da hujja kada mutum ya zama yana bin abin da ba shi da dalili ranar da ya tsaya a gaban Allah ya kasa ba da dalili to idan aka tabbatar da ganin wata to azumi ya hau kan mutumin da ya cika siffofi kamar haka ya zama musulmi wanda ba musulmi ba azumi bai hau kansa ba tukunna sai ya yi imani da Allah dan kafiri ko ya azumi bai ba ya zamo baligi yaro in yi azumi sai dai a koya masa amma yin azuminsa ba wajibi ba ne sai dai a koya masa dan ya saba ko ba azumin da iyaye suke cewa azumin moda ko azumin sha biyar rana ba a'a matan sahabbai suka ce muna koya ma 'ya'yanmu azumi idan za su kuka sai mu ba su kayan wasa don su ci gaba da wasa har lokacin shan ruwa ya zamo mai hankali ba mahaukaci ba ya zamo mai lafiya ba mara lafiya ba ya zamo mazauni ba matafiyi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan daren farko ya kama na ramadana to ana suffidatu shayatin ana ɗaɗɗaure shaidanu da anfa wa maradatu jin da kuma ainihin kangararrun aljanu wa ghulqat abwabun nari duk kofar wuta rufe ta ake yi falam yuftah ma babun ba za a ƙara buɗe kofar wuta ba har sai ramadana ya wuce wa futtihat abwabul janna duk kofofin aljanna buɗe su ake in ramadana ya kama falam yughlaq minha babun wa nada munadin sannan mai kwalla kira yana kwalla kira ya bajiyal khairi aqbil wa ya baghiya sharri aqsir yana ya kai mai neman alkhairi ka gabato ga watan alkhairi ya kai mai neman sharri kai nisa ba watan sharri bane ya kama wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama ya taka kafan mimbarinsa mimbarin manzo Allah yana da matattakala guda uku wani sahabi ana kiransa maimunu mahaifiyarsa ta kira shi take kai kafinta ne ka yi wa manzon Allah mimbari kaga yana taka kututturan dabino ne in zai hudu ba dole sai ya rike sanda saboda kada ya zame sai je ya yanko icen jijinya ya zo yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mimbari mai masa takala uku da aka sa mimbarin a cikin masallaci aka ɗauke kututturan dabinon aka mai da shi gefe da juma'a ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau kan mimbarin zai fara kutuba sai aka ji kututturan dabinon nan yana kuka shi ma yana jin bakin cikin an raba shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da manzon Allah ya sauko ya je rungume shi sannan aka ji yayi shiru to wata ran zai hau mimbarin ya taka kafa ɗaya sai yace amin ya taka kafa ta biyu yace amin ya taka kafa ta uku yace amin sai sahabbai suka ga wannan sabon abu ne da ba su taba ji ba suka ce ya rasulullah kayi wani abu da ba mu saba ji ba ka ce amin so uku me ya faru yace mala'ika jibrilu ne yazo ya tare ni yace zan yi addu'a kai ka ce amin kula da girman mai yin addu'a din kula da girman mai cewa amin akan addu'a din sannan kuma ku duba girman Allah ne amsa addu'a yace amin na farko duk mutumin da iyayensa guda biyu suka tsufa bai tsaya ya musu biyayya da ladabi da mutuntawa ba har suka tsufa bai yi aikin da iyayensa za su dinga kwarara masa albarka har ya samu shiga aljanna ta hanyar su ba idan Allah ya kai shi wuta ya danna shi a ƙuryarta yace ka ce amin yace amin nabi duk mutumin da ramadana ya kama bai tsaya ya dage da ibada da kankan da kai ga Allah da istighfari da sauran ayyukan ibada ba har ramadana ya wuce ba a sa shi cikin waɗanda za a wa gafara ba don an kai shi wuta a danna shi a tsakiya ce amin yace amin na uku duk mutumin da ya ji an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi masa salati ba shi ma an kai shi wuta a danna shi tsakiya ce ka ce amin ce na ce amin to amin uku din nan ta hau kan waɗanda suka aikata waɗanta abubuwan guda uku da aka in ramadana ya zo duk wani aiki na tsiya ban kwana ake da shi ban kwana na dindindin ba wai a dakatar da ayyukan ba sai ramadana ya wuce mutum ya ɗora akan ayyukansa da yake na ba daidai ba so ake ramadana ya zame maka hanya na barin munanan ayyuka da sabo da koya da dagewa akan ayyuka na kirki waɗanda za su ba mutum nagarta ya zamo karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to daga cikin abubuwan da ake samu shine walillahi utaqa'u minan nari wa zalika fi kulli laylatin akwai mutane na musamman da Allah ta'ala yake ba su wata daraja da wata kima a kowane dare a cikin watan ramadana har Ramadana ya wuce abubuwan da suke karya azumi waɗanda aka yi ittifaki a kansu abubuwa ne guda shida na ɗaya cin abinci wanda ya ci abinci kashi uku ne masu cin abinci a ramadan akwai wanda ya ci abinci da mantuwa akwai wanda ya ci abinci da kuskure akwai wanda ya ci abinci da gangan to a cikin ukun nan ɗaya ne kawai azuminsa ya kare wanda ya manta musamman wannan ya fi faruwa a farkon ramadan ya manta ramadan ya fito ya samu malmala guda ya share sai ce ashe azumi ake yi to azumin na nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya manta ya ci ko ya sha ana azumin ramadan da mantuwa ya ci ko ya sha ya cika azuminsa Allah ne ya ci da shi ya sha da shi haka wanda ya ci bisa kuskure yaya cin abinci yake bisa kuskure ya ɗauka rana ta faɗi irin gari ya yi dumdum ɗin nan ka sallah da ne sai su ta ɓalla kiran sallah shida da kwata shida da rabi sai su ɗauka rana ta faɗi saboda gari ya yi duhu sai ta kwalla kiran sallah sai mutum ya ci abinci kuma gari ya yi sai ga rana to wannan babu laifi duk da malamai sun ce shi ma mai cin abinci game da tunanin faduwar rana ko kuma fitowa alfijir kashi uku ne shi ma akwai wanda ya tashi ba agogo kuma gari ya yi duhu bai ji kiran sallah ba ko ana tafka ruwa ko an ɗauke wuta ko gari ya yi rum ya yi baki sai ya ɗauka a zatansa alfijir bai keto ba sai da ya ci abinci kuma sai ya ga ashe karfe bakwai ma ya riga ya ci abinci a zakansa mai ƙarfi cewa duhun nan na dare ne to azuminsa ya yi haka in yana shakka rana ta fito alfijir ya keto ko bai keto ba shi ma sai ya gina akan yaqini hatta ya tabayyana lakum kai shi ma sai ya ci abincinsa amma in wajen faduwar rana ne yake tunanin rana ta fadi ko bata faɗi ba to kai ya ci in ya ci azumin sa ya kare don asali bata faɗi ba sai ya tabbatar da faɗuwar ta kamar yadda can aka ce masa ya ci gaba da cin abinci sai ya tabbatar da fitowa alfijir to kuma kai ya ci abinci sai ya tabbatar da faɗuwar rana amma in kana shakka ta faɗi ko bata faɗi ba to ka ci amma in kana da yaƙini ta faɗi sai ka ci in ko kana da zato mai ƙarfi ta faɗi to sai ka ci abinci kun ga kashi uku kenan mai tabbas rana ta faɗi sai ta abinci mai zato mai ƙarfi akan rana ta faɗi sai ta abinci mai shakka rana ta faɗi ko bata faɗi ba ba zai ci abinci haka wajen alfijir mai yaƙini alfijir bai keto ba sai ta abinci mai kyakkyawan zaton alfijir bai keto ba sai ta abinci mai shakka alfijir ya keto ko bai keto ba shi ma ya ci abincinsa sai wanda ya sami yaƙini alfijir ya keto sannan ne zai tsaya da cin abu to wanda sai da ya ci abinci sai ta bayyana cewa ashe ra ashe alfijir ya keto to wannan babu komai cika azuminsa haka mutumin da sai da ya jawo kwano ya sa a gaba ya yi loma farko ya ɗauko ta biyu sai ji ana sami Allahu liman hamida wai ma sallah ake yi to ya zai yi ko ya ana ƙwalla kiran sallah ya zai yi to hadisi ya zo a cikin tafsirin al-Imam Dabari ya karasa cin abincinsa amma in bai fara ba in bai fara ba bai ma ɗauko kwanan ba ko bai riga ya dumama tuwon ba bai ma kunna hisar ba ko bai jawo indomi ɗin nasa ya dafa ba kila a shago ko a sauran jama'a yake kwana ko a garejin mota shi da babur da mota da keken ɗinki suke kwana ko a zaure shi da awakin gidansu da kaji da agwagi ana ruwa to wannan sai ya haƙura ya yi ɗore tunda amma in ya riga ya saka hannu ya yi loma ɗaya yi loma biyu ji kiran sallah to wancan hadisi wanda al-Imam Tabari ya karwaito da sanadi sahihi a cikin tafsirinsa ya ce ka karasa haka nan sha shi ma kashi uku ne wanda ya sha da gangan azuminsa ya kare wanda ya sha bisa mantuwa azuminsa bai kare ba wanda ya sha da kuskure saboda Allah ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana kenan da al-khata'u wan nisyanu azumin mutum bai kare ba haka kana azumi mutum ya sa ma wuka a wuya yace ka ci abinci ko in yanka ka ka tabbatar yanka ka sai ka ce wani iri kake so a ci abinci sai ka ci ka koshi in ya tafi ka ci gaba da azumin ka saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rufi'an an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alayhi Allah ya ɗaukewa al'umma ta abu uku abin da suka yi bisa mantuwa da bisa kuskure da abin da aka yi musu tilas ba tare da su da amincewarsu ba to waɗannan biyu waɗannan ci da sha su ne abu biyu na uku jema iyali wanda ya sadu da matansa da gangan azuminsa ya kare kamar da wani sahabi a cikin sunan na abi dauda da sanadi sahihi ce shi mutum ne mai sha'awar tsiya sha'awarsa ta yi yawa nan ya dawo gida ita kuma matarsa tana yin tana dama kulli sai ta buɗe cinyoyinta yana hango cinya ɗin sai ya kasa hakuri sai da ya je sadu da ita sai kuma gashi ya taho gaban annabi sallallahu alaihi wasallama yana ya kushin jikinsa yana ya gari kansa yana na halaka ya rasulullah na halaka manzo Allah yake me ya halaka ka yace na je ma iyali na da rana ana azumi karka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake to za ka iya yin azumi sittin ya rasulullah mutumin da ya karya ya kasa hakuri akan guda yashi zai iya sittin sai fa aka ce ni na karya shi kuma na zo ne sittin a duk kakkarya su zan su ma sittin ita to kana da kuɗin da za ka siyo baiwa ka yanta tata ita ko sun ba ni da shi to za ka iya ciyar da miskini guda sittin ya rasulullah ina ba zan iya ba to can sai aka kawo dabino a cikin kwando zai kai kwano goma sha bakwai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to dauki ka je ka ciyar da talakawa sai ya rasulullah talaka za a ba yake shi eh, yake to ina rantse maka da Allah duk faɗin madinan nan ba kuɗi a ci kamar in dai magana kuɗi ne ba talaka kamata sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya murmushi yake to je ka sai je da dabino to a nan aka ce wanda ya zaɓi da matansa da gangan sai ya yi kafarar nan ɗaya da aka jero yan tabarwa azumi sittin ciyar da miskini sittin an baka zaɓi ne ka zaɓi ɗaya ko ko sai ka kasa yan tabarwa sai ka dawo azumi in ka kasa azumi ka zo ka ciyar da miskini sittin malamai sun yi saɓani amma ƙauli rajihi shine ala tartib ne baiwar tukunna in ka kasa azumi sittin in ba za ka iya ba sai ka ciyar da miskini guda sittin to wannan shine abin da aka ba mutum dama dangane ga abin da ya shafi wato wannan matsala amma in mutum ya sadu da matansa da mantuwa ya manta ana azumi ita ma ta manta ana azumi to wannan babu ne azumin su bai kare ba haka bisa kuskure ya ɗauka rana ta faɗi ko ya ɗauka alfijir bai keto ba sai da abin ya faru sai kuma ashe alfijir ya riga ya keto ko kuma rana ba ta faɗi ba to wannan shi ma babu laifi azumin su bai kare ba kama waccan ka'ida rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhana to sannan idan mutum ya je ma iyalinsa shin kafara kansa ta haushi kadai ko ta hau tare da matar domin a wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi maganar matar ba kwata kwata sai aka ce eh idan tilas yayi mata in ji wasu malaman to ita ba ta da laifi shi zai kafararsa kawai kuma yayi nata wasu ka ce a'a idan shi kadai zai kafararsa ba sai yayi mata ba domin a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma yi maganin matan ba kwata kwata shi kadai aka ce zai kafara da haka malamai suka ce idan mutum ya sadu da iyalansa ana azumi da gangan shi kadai kafara ta sa ba ta haukan matar ba waɗannan abubuwa uku kenan daga cikin abubuwan da suke karya azumi sannan abu na hudu ganganta amai mutum ya ƙaƙaro amai da gangan to azuminsa ya karye amma in aman ne ya rinjaye shi ya fi ƙarfinsa ya zubo kamar yadda ya zo a hadisi man zara'ahu al-qai'u falaysa alayhi qaba'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi kamar da Abu Dawud ya rawaito shi da At-Tirmidhi da Ibn Majah da Imam Ahmad Sheikh Albani ya sa hashi a cikin Irwaqul Galil hadisi mai lamba ta 923 kamar da za a cikin Sahihul Jami'u Sagir hadisi mai lamba ta 6243 cewa wanda ya ganganta amai azumin sa ya kare amma idan aman ne ya rinjaye shi to azumin sa bai kare ba abu na biyar ridda wanda kawai ya faɗi kalmar kafirci ko ya aikata aikin kafirci yana tsaka azumi to azumin sa ya kare saboda Allah ta'ala ce la in asharakata la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al na. lalle da zaka yi shirka ka ya gurguje kuma zaka kasance cikin tabaku balillaha fa'bud wa kun min shakirin sannan abu na shida mutum ya watsar da niyya ya ce na fasa niyya azumin nan to in ka fasa azumin shikenan magana ta rushe babu azumin in mutum ya karkade niyya tunda innamal a'malu niyyat wa inna ma likul imanawa da rana sai mutum ce na ɗauko azumi amma na fasa to azumi babu shi kenan waɗannan abubuwa guda shida sune ne aka yi ittifaki akan suna karya azumi to akwai mutane goma sha ɗaya da aka ba su uzuri dangane ga azumi in azumi ya kama mutum goma sha ɗaya za su iya shan azumi akwai wanda tilas su sha akwai wanda an ba su zaɓi su sha akwai waɗanda kuma an so su sha waɗanda ya zama tilas su sha azumi akwai mace mai jinin al'ada idan mace tana jinin al'ada to ba za ta ɗau azumi ba ɗaukan azumin ma haramun ne dole ta sha wannan azumin sannan bayan sallah ta rama wajen ramawar an ba ta hanya guda biyu ko ta rama su a jere kwana shida ne goma ne ta rama su a jere ko kuma ta rarraba ta rama su ka ɗaya ta huta ta biyu ta huta ta uku ta huta wannan ne zai sa ta iya biya kafin ramadana ya kewayo don wasu mata sun ɗauka in suka sha bashin ramadana kwana goma ko sha biyar to dole in suka zo ramawan ma sai sun rama shi a jere wannan ke sa wasu mata su sakaci har ramadana ya kewayo ba tare da sun rama wancan bashin azumin da ake bin su ba na biyu mai jinin haihuwa mace ta haihu a ramadana jinin biki bai ɗauke ba wajibi ta sha azumi sai ta rama waɗannan kwanakin da ta sha bayan wucewar ramadana ko ta yi su a jere ko ta yi su a rarrabe waɗannan guda biyun tilas su sha azumi kuma tilas su rama kuma su ƙoƙari su rama kafin ramadana ya kewayo duk da wasu malaman suna ga in mace ta yi sakaci ba ta rama azumin ramadan ba har wani ramadan din ya kewayo ya zama ya toshe kofar ba yadda za a rama na baya ga sabo ya zo to sai ai sabon bayan wucewarsa in za a rama wancan sai an hada da duk sanda aka rama ɗaya sai an ciyar da miskini amma ibnu hazmin ya ce a'a iya bashin da ke kanta ne a kanta batun ƙara mata da cewa kuma ta ciyar da miskini wannan wata doka ce da bata da nasi ko bai kamata a karɓi dukiyar mutum ba tare da nasi ba kun ga an samu biyu kenan ko sannan waɗannan wajibi ne sannan mace mai shayarwa matar da take shayar da yaro sai ta ga in ta ɗau azumi yaron nonon ta ƙafewa yake ko ya ragu ta yadda yaron ba zai samu nonon da zai ishe shi ba to an mata sauki ta sha azumi haka nan matar da take da ciki ya tsufa in ta ɗau azumi za ta sha wahala ita da ɗan ko ɗan zai sha wahala ko ita za ta sha wahala ta gwada ta gani to ita ma an mata sauƙi ta sha azumi to da wannan mai shayarwar da waccan mai cikin idan suka sha azumi saboda dalilan nan biyu dalilin ciki da dalilin shayarwa to ya za su yi ba wajen ramawa malamai sun yi ƙauli guda biyar a kan nema musu mafita in sun sha azumi wasu malaman da suka fi kowanne zafi suka ce za su rama azumin bayan sallah kuma sai sun ciyar da miskini idan ta sha azumi misali goma ko ashirin saboda tana shayar da ɗanta in ta zo rama goman nan ko ashirin ɗin nan duk sanda ta kai azumi ɗaya kuma sai ta dafa abinci plate ɗaya ta bayar ga da almajiri haka za ta yi har sai ta rama kun ga sun haɗa musu abubuwa guda biyu ga rama azumi ga ciyar da muskini adadin azumi ta ciyar ta kuma rama na biyu malamai suka ce a a rama azumin kawai za su ba sai sun ciyar ba na uku kuma suka ce a a ba za su rama azumin ba ciyarwa kawai za su yi na hudu suka ce a a tafsili za wacce ta sha azumi saboda ciki ita wannan azumin kawai za ta rama wacce kuma ta sha azumi saboda shayarwa don za ta iya nemo wata ta shayar tunda ta sha azumi saboda shayarwa to za ta rama azumin kuma duk sanda za ta rama sai ta ciyar da miskini kwano da mudu ɗaya za ta bayar malamai na biyar kuma suka ce a'a ba ma za su rama azumin ba ko ba za su ciyar da miskinin ba domin mu su sha azumin nan dan larurar kansu ba sun sha azumin ne dan larurar yaro shi kuma yaron nan babu doka a kansa kuma uwan ta sha azumi ne ba dan kanta ba dan ta ceci ɗanta ne tunda ku ta yi azumin nan dan ta ceci wani ne to ba ba za ta rama ba kuma ba za ta ciyar ba amma shekul islam ibn taymiya yace a'a ramawa kawai za su azumin kawai za su rama don sun yi kama da marasa lafiya za ka sai musu fatawa irin ta mara lafiya amma shan muhammad nasiru dinin albani rahimahullah ya ce a a ciyarwa kawai za in tana da hali iya azumin nan da ta sha saboda ciyar da yaro saboda shayar da yaro ko saboda nauyin ciki an ta tashi kawai abin da za ta shi ne ta ciyar da muskini plate ɗaya ko abin nan ko mudu ɗaya da adadin azumin kowane mudu ɗaya azumi ɗaya kenan ta sha azumi goma sai ta ciyar da mudu goma ko abinci plate goma a zuzzuba mutane masu jin yunwa a ba su fiti to daidai mun samu nawa kenan guda hudu na biyar mara lafiya mutumin da ya sha azumi saboda larurar rashin lafiya ita kanta rashin lafiya ta kasu kashi uku akwai rashin lafiya yar karama wacce bata kai ta kawo ba kamar yar janta mutum yana cikin janta ko zazzabi ko yan mura da bata tsanani ba to wannan bai halatta ya sha azumi ba amma an ga wani malami kawai daga dan yatsansa ne yake ce ko sai aka ganshi yana cin abu aka ce ya akrama kallahu ya ce fa man kana minkum marida aba akrama kallahu daga ciwon nan yatsa to ba maradu bane kai ka san zojin da nake ji kace eh ba a sani ba to malamai suka ce nau'in rafi lafiya kashi uku ne akwai rashin lafiya man da bai kai ya komo ba akwai rashin lafiya matsakaici wanda in ka ɗau azumin rashin lafiyan ba zai ƙaru ba ba zai hana ka azumin ba ko ba zai cutar da kai ba to wannan kai azumin ya ci akwai rashin lafiyan da kuma in ka ɗau azumin ko dai ya ƙi warkewa ko ya ƙaru ko ya daɗu ko ya kawo jinkirin warkewa ko kuma ya cutar da kai to a nan wajibi ka sha azumin da haka mutumin da yake rashin lafiya dole ya faɗa su keli ɗayan ukun nan to sannan mutum na shida matafi an masa sauki ya sha azumi kamar da qur'ani ya kama sunansa qararra man kana minkum maridan aw ala safarin to ita kanta tafiya din kashi uku ce akwai tafiyar da ba za ta cutar da kai ba ba ma za ta ƙara azuminka komai ko ta rage ba kawai mutumin da zai sauka abuja a jirgin sama da awa nawa ake ya wuce awa ɗaya ba ko ko za ka sauka a Legas ko Saudiya ma zaka tafi awa hudu kana cikin AC cikin jirgin ma AC ne an sauke ka kaga wannan tafiya ce da babu darura to anan malamai suka ce duk da baka da darura kana da zaɓi ko kai azumi ko ka ki ɗaukan azumi domin masu tafiya a lokacin azumi kashi uku ne kowanne kuma hadisi sahihi ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim a kansa akwai wanda in ya ɗau azumi ana tafiya zai cutu kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani sahabi an masa lema ana ya faman ruwa sai annabi ya ce lafiya wannan aka ce azumi ya ɗauko ya kasa kaiwa shine ya faɗa anan ake yayyafa man ruwa ana mafifita sai ce laisa min birri asiyamu fi safari baya daga cikin nagarta mutum ya ɗau azumi a lokacin tafiya wannan ana fassara shi ga wanda azumin zai wahalar da shi sannan kashi na biyu wanda azumi zai iya yin aikin alherin nan kuma ya rama azumin sa bayan Ramadan wannan shi ma ana fassara shi da hadisin da ya zo a cikin sahihul Bukhari da Muslim cewa wata rana an yi tafiya an gaji aka zo za a zauna a inda za a yi sansani masu azumi sun gaji ana zuwa suka dinga faduwa rajab rajab rajab su kuma marasa azumi suna da ƙarfi a jikinsu suka tashi suka kakkafa tanti suka sassauce wa raƙuma kaya sai mun Allah ce zahabal muftiruna al-yawma bil ajri yau ladan gaba ɗaya na marasa azumi ne saboda su suka iya aikin alherin da masu azumi suka kasa sannan su rama azumin su bayan ramadana a rubuta musu ladan sun yi shi a ramadana to kun ga wannan shine kashi uku na mai tafiya duk mutum sai ya duba ya ga a wane yanayi ya samu kansa sannan tafiya takan faru ga mutum a ramadana kashi uku akwai tafiyar da ka san za ka yi ta gobe kamar na san gobe zan tafi Legas kaga in ba zan azumi ba sai in ki kwana da niyyar saboda na san ina da tafiya gobe to sai da na kwana da niyyar ba zan azumi ba saboda na san ina da tafiya Legas gobe sai aka fasa tafiyar ni kuma ban ɗauko niyya ba ya zan yi a wajen malam abu hanifa yake ka iya yin niyyar da rana amma kauli rajihi ba a niyyar azumin farilla da rana ba ka da azumin wannan ranar sai ka ci gaba da kirɓar ka. haka mutumin da bai san kuma da tafiyar ba sai da ya ɗau azumin gari ya waye sai aka ce za a yi tafiya to ya zai ya samu shi ma ya karya azumin hashar albani ya rubuta risala akan wannan matsalar ban san da tafiya ba na yi azumi karfe tara aka ce fito da Allah muna da tafiya zuwa Maiduguri ita ya azumi nake <laughs> to ai kana da dama ka karya shikenan sai ce to a kato sai na kirɓi tuwo na kana sai kuma mu shiga mota mu tafi wancan azumin an fasa shi kuma babu laifi ana bi na kwaya ɗayan da zan rama bayan sallah to sannan na uku kuma shine wanda ya kwana da niyyar tafiyar kuma tafiyar ta ta faru din to wannan shine kashi uku na mai tafiya to na bakwai shine wanda ya sha azumi saboda larurar farfadiya kamar yadda Abdullahi dan Umar ya zo a cikin muwatsa malikin idan farfadiya ta same shi yakan yi awa uku hudu bai farka ba in ya farka kawai sai ya ce a abinci ko baya ramawa sahabbai sun san da wannan ba wanda ya saba masa don haka dama an ce idan sahabi ya aikata wani aiki ko ya bada fatawa to sai a duba ɗayan uku na farko bai ci karo da hadisi ko qur'ani ba eh na biyu ba a samu wani sahabi ya saba masa ba eh na uku abin ya shahara a tsakanin su eh to sai a karɓi wannan abin a yi aiki da shi sai a ɗauka wani shubuhu ijma' ne ko al ijma'u sukuti ne ma'ana sahabbai sun san da abin kenan sun goya masa baya akan wannan aiki ko wannan fatawa sai a ɗauka a ta aiki da ita sannan na takwas tsufa idan mutum ya tsufa ya tsofe ko mace ta tsufa ta tsofe ta kasa azumi to wannan an masa sauki saboda larurar tsufan ya dinga ciyar da miskini a bakacin azumi kamar da Anas dan Malik manzo Allah ya masa addu'an abubuwa uku Allah ya bashi tsawon rai ya bashi ƴaƴa ya kuma bashi ya bashi kuɗi to yayi kuɗin yayi ƴaƴan kuma yayi shekarun al-Imam az-Zahabi yace mafi yawan abin da aka faɗa akan shekarun Anas ya shekara 104 daga masu kai shi 100 da ƴan kai sai masu kawo shi 97 kusan 100 kenan to tsufan ya kai baya iya azumi sai dai idan ramadana ya wuce sai tara maskinai guda talatin a yi musu abinci kowa a cika masa faranti ya ciye koshi a bakacin azumin da anas bai samu daman yi ba saboda tsufa to shi ma duk wanda ya tsufa ya kasa azumi kaga wannan ya nuna ba azumin tsofaffi a musulunci domin ga nafarin lamma an saukewa tsoho balle kuna kokarin ku karasa tsofaffi ka dora ma tsoho azumin wata uku matasan ma ba sa iyawa balle tsoho azumin tsofaffi wallahi kakannin mu sun sha wahala tsohuwa da kyan suke tafiya baiwa Allah to an ce mata na tsohuwa ne in ba ce ba ita ba tsohuwa arziki ba ce ba dattijo arziki ba ce dole ta daure ta yi haka ga tsufa ga laruran tsufa ga laruran jiki ga ga an kwana biyu kuma an zo an maka an maka mata azumin kwana 90 wanda na farillan lamma fa wanda Allah ya sauka a cikin alqur'ani an ce ta bashi ta ciyar da miskini in ba za ta iya ba balle kuma a lafta mata wani wata biyu ba gaira ba dalili na tara mahaukaci shi kansa ka hauka kashi biyu ne akwai wanda ya haukata kansa da kansa ta hanyar shaye-shaye da shan kwaya ko kuma ta hanyar jefa wa kansa wani tunani kawo mutumin da ya samu da yawa ko ya rasa kun sa abu yana haukata mutum mugun samu sai tsif ya ɗauke sai ga mutum yana lissafin iska ko mugun talauci mutum ya fara tunanin sai ta tunanin ya ta lissafin ya zai samu in ba mai dogaro ga Allah bane mai koma cikin alkur'ani da ambaton Allah bane sai kwakwalwarsa ta tabu sai ya haukace to wanda ya haukata kansa da kansa an yadda dai mahaukacin ne kuma zai ba zai azumi ba sannan in ya samu lafiya ba zai rama ba duk da wasu malaman sun zafafa cewa mahaukacin da haukansa na ganganci ne to shekarun da ya yi sai ya rama a cikin haukan in ya warke wasu ka ce a da mahaukacin da yake na gaskiya da wanda ya haukata kansa da gangan duk sunansu mahaukata kuma duk za su sha azumi sannan sun samu hankali yon ka ce ya azumi ma ba zai ba sannan na goma yaro yaro zai sha azumi saboda larurar yarinta don azumi da ake cewa a koya ma yara ba na farilla ba ne kuma a daina gangancin nan guda biyu cewa yaro ya azumin moda ma'ana ya ta shan ruwa ko azumi zuwa sha biyar rana sai ce wai kuma gobe ya ɗauka daga sha biyar rana zuwa sama ba a wannan azumi full ne in za a koya ma yaro a koya ma duka ko a bashi duka amma ba a wannan rabi rabin dan koya ma yara munafunci ne sai yaro ya je ya sha abinci ya goge baki ya ce har yanzu azumi yake yi to ba a wannan in an koya ma yaro azumi aka gaya ma falalarsa iyar da zai yi to sai a bashi kayan wasa kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari matan sahabbai suka ce muna koya ma 'ya'yanmu azumi in za su yi kuka sai mu ɗauko kayan wasa mu ba su su ta wasa har lokacin shan ruwa yayi na goma sha ɗaya mai larurar kishirwa ko yunwa wanda darurar ƙishirwa ta same shi yana da ciwon yunwa sai ka ga wani duk awa ɗaya sai ya ci abinci mun taɓa tafiya da wani na gan shi da abinci ita ai larura gare shi duk awa sai ya ci abinci ana samun masu wannan darurar ko duk awa sai ya sha ruwa to wannan idan abin nasa dindindin ne ya zauna a haka ba a jin samun magani a kusa to sai ya ci gaba da ciyar da miskini a bakacin azuminsa ko plate ɗaya da fafe ko kuma ɗanye mudu ɗaya haka zai ta yi duk sanda aka yi azumi ya ciyar saboda yana da darurar da ta hana shi azumi to waɗannan su ne su goma sha ɗaya waɗanda aka yarda su sha azumi waɗanda aka yarda su rama da waɗanda ba a yarda su rama ba to cikin waɗanda aka yarda su rama ɗin sai mutum bai rama ba sai har wani har ya mutu to ya za a yi masa to anan ma malamai sun yi ƙauli guda biyu cewa duk mutumin da ana bin sa bashin ramadan bai rama ba ya sakaci ya samu damar ya warke daga rashin lafiyan ko daruran ta kau ya kiramawa har aka samu tsawon lokaci ya mutu to wannan in ya mutu ba za a rama masa ba dan shi ya saka shi da kansa wasu kuma suka ce a'a za a rama masa sai iyalansa ko danginsa su taru kowa ya ɗau azumi ɗaya ɗaya ko biyu biyu a rarraba a biya masa wasu suka ce a'a ba ma a biya wa mutum bashin azumi sai idan na bakance ne saboda ramuwan azumin farilla ya zo mutlaqan ya zo muqayyadan bin nazar da ko suka yi kaidin dukkan wani hadisi da ya zo wannan shine ra'ayin Sheikh Albani a cikin tamamul minna amma qauli rajihi cewa ana rama azumin bakance kuma ana rama azumi ma na farilla amma idan rashin lafiyan ta ci gaba da tafiya bata yanke ba har ya mutu to wannan ba za a rama masa ba dan shi kansa bai samu damar ba amma wanda ya samu dama bai biya ba shine ake ga arama masa ko na bakance ne ko na farilla ne to waɗannan su ne masu darura da aka yarda su sha azumi sannan kuma su rama akwai wasu abubuwa kuma da mai azumi yake wanda ba sa ɓata azumi daga cikinsu akwai mutum ya wayi gari da janaba ya je ma iyalansa kafin ya wanka aka kira a salatu ko ji za a kira a ya tsaya ya ci abinci ya koma ya kwancensa bai farka ba sai da gari ya waye to wannan janabar tasa ba za ta cutar da shi ba haka mutumin da yana azumi sai ya yi mafarki da rana ya tashi ya gan shi fata-fata shi ba nan sai ya ci gaba da azuminsa ya je ya wanka ya ci gaba da azuminsa wannan mafarkin bai karya masa azumi ba sannan wannan ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari da janabar iyalansa kuma ya ci gaba da azumi sannan sumbatar mace mutum zai iya sumbatar matarsa yana azumi amma da sharai ɗaya kai ya zamo sumbata ta yi tsawo da yawa don ta tsawo da yawa mazi zai iya fitowa in ta wuce ta yi tsawo da yawa ma mani zai iya fitowa to kuma akwai sabanin malamai dangane ga fitan mazi ta hanyar sha'awa ko fitan mani ta hanyar sha'awa wasu na ga lalle sai ya rama azumin nan ma sai yayi kafara wasu ka ce rama azumin kawai zai wasu ka ce a'a wannan shine ra'ayin shak' Albani a cikin Tamamul Minna ba za ma a rama azumin ba amma an aikata ne wanda mazi ko mani ya fitan masa ba ta hanyar jima'i ba ba zai rama wannan azumin ba amma ya yi katon laifin da sai ya nemi gafarar Allah to sannan zuba ruwa aka kamar yadda ya zo a cikin sahihu ibnu abin abu dauda mutum yana jin sanyi ana azumi ya dinga jika kansa da ruwa kasa akwai gurin da yake da rana sai temperature ya kai wajen arba'in da biyar darajatul harara sai ta kai arba'in zuwa arba'in da biyar to na mutum zai iya ya ta zuba ruwan sanyi a jikinsa kai ya ɗora kankara a kansa wannan yana kashe mutum kai sannan in bakin mutum yana bushewa ya halatta ya dinga kurkura ruwa yana furzawa don bakinsa ya ɗan sami sauƙi wannan shi ma baya karya azumi sannan yaro za a bashi abinci amma yana da tauri sai babarsa ta sa a baki ta tattauna masa ta samu a baki ta wanke bakinta ta furzar shi ma azumi bai kare ba ko tana yin girki daidai magariba tana son ta ji gishiri ya ji ko kori ya ji ko me ya ji sai ta haka ta ɗanɗana a akan hannunta talaka ta ji ka san shi abu yana shiga baki za a gane mai zaki ne ko mai ɗaci ne ko mai bauri ne ko salam ne za a ji ta hanyar baki sai ta ɗanɗana ta ji gishiri ya ji amma fa ba ta haɗiye ba sai ta furzar ta kurkura bakinta to wannan ba laifi domin abdullahi dan abbas kamar da zuwa cikin musannaf na abdurrazak yakan shiga kasuwa zai sai gari sai ya ɗanɗana ya ji ko mai tsami ne kuma wannan baya karya azumi sannan yin wato ƙaho ko bayar da jini yin ƙaho akwai hadisin da ya zo a a afkar hajimu wal Mahjum wannan hadisi mansukh ne an yi naskinsa kamar da abu dauda ya faɗa da aka ba aiki da shi don annabi sallallahu alaihi wasallama yayi azumin yi kahon yana azumi to yasa hadisan suka ci karo wasu suka ce a'a ba musan san tarihi ba sai da a bar hadisin nan a matsayin sun ci karo wasu suka ce to ayin hadisi biyu suka zo suka ci karo dole sai an dau mazhaba ɗayan hudu immal jam'u wa immal tarjihu wa immal nashu wa immal tawaqquf baka da hanya ta biyar idan nasosi biyu suka ci karo to sai suka yi jam'i tsakanin su cewa an so mu in mutum ya azumi azumi in ya kaho azumin sa bai kare ba amma idan kahon zai rauna tashi ya zuke mai jini da yawa to anan ne azumi zai kare haka ya halatta mutum ya bada jini a ɗiba kana azumi wani ya zo yana buƙatar jini a iya zuƙar tun tunda fitarwa ne haka za a iya wa mutum allura yana azumi ai maka allura ba laifi amma da shara'i kada allurar ta zama wacce ake fidin din mutum da ita ne akwai ta allura da ake yi in aka wa mutum yana azumi sai ya ta tsalle tsalle ya ta surutu bai gaji ba saboda allurar tana tsaya masa a matsayin abinci wannan shek usaimin yake duk wanda aka yi ma wannan allurar ya tabbatar ba shi da azumi sannan sa kwalli mutum yana azumi ya sa kwalli azumin sa na nan bai karye ba ko da ko yayi kaki ya ga bakin kwallin ya fito azumin sa bai karye ba haka nan turare mutum ya sa turare na wuta ko turare na ruwa ya fesa a jikinsa ana azumi ko ya sa turaren wuta shi ma baya karya azumi haka nan yin asuwaki da haɗiye yau da haɗiye majina da ƙura kan hanya mutum yana aiki ko yana aikin gari ko suminti ko leburanci yana kaki ya ga wannan ƙasar ta fito babu komai haka mutum ya kako majina har ya kawo ta kan harshe zai tofar sai tuna ƙara ya haɗiye a basa to da ƙazami ne watakila to sai ya haɗiye a basa shi ma azuminsa yana nan ko bakinsa ya cika da miyau ya haɗiye miyan amma a wajen al'imamu shafi'i idan ya haɗiye miyan tare da abincin da ke maƙalewa a sakacen haƙorinsa to azuminsa ya kare hakanan idan bakinsa ya yi jini sai ya haɗa da yawun bakin da jinin ya haɗe azuminsa ya kare amma in yawun ne mujarradin sa ya taru a bakin sa ya haɗe wannan azumin sa bai kare ba to waɗannan duk azumi baya karewa sannan akwai abubuwan da aka sunnanta wa mai azumi kamar sahur wasu kan ce ni na fi jin daɗin yin ɗore in na ci abinci ba ana jin daɗin yin azumi sai mu ce eh, iya ba wani ya ce ka ci abinci ba ka sha ruwa ko makwalya ɗaya ne don kai wannan tasaharu fa inna fi sahuri baraka Mai da musulun da abu da al-imam tirmidhi suka San na an so a jinkirta sahur din ya zama kamar bai wuce kwata alfijir ya to ba sai kai sahur din sannan wajen buɗe baki an fi so ka gaggauta buɗe baki wani sahabi ya ce lokacin da muke buɗe baki da za ka hau kan katanga za ka hango rana amma mutum da ba ma ganin ta ko ba a ce mu hau kan katanga mu neme ta ba kawai sai mu ci abincinmu Shi ne wani bayan ci abinci ya hau kan dutse yace na hango rana ce wa yake ka hau dutse ka hango mu daga nan inda muke Allah ya in bamu mu ga rana ba mu azumi wa yake sai mun hau kan katanga in haka ne in za ka yi ta tabinta ba za ma ta fadin ba kenan sannan wajen buɗe baki an so mutum ya yi da ɗayan uku alat tarki wanda ya fi mahimmanci a yi buɗe baki da shi shine rutab rutabat me ake kira rutabat ɗanyen dabino dabino yana da matakai guda hudu wanda bai nuna ba ana kiransa busuru wanda ya nuna ɗanyensa balhu kai wanda bai nuna ba ana kiransa balhu wanda kuma ya nuna ya ba kore ya dawo yalo shi kuma ana kiransa busuru sannan idan ya nune ya yi jaɗin nan nan kuma ana kiransa ratsabu in kuma ya bushe yadda an ka tauna shi sai ya yi ƙara kal shi kuma ana kiransa tamru to shi yasa an fi so a yi da ɗanyen dabino wani sai ga ya je homa busasshen dabino shi tunda ya ji an ce an fi so a yi buɗe baki da ruɗabat aka ce ba tamru ba sai idan ruɗabat ɗanyen ya ba a samu ba to sai a yi amfani da busasshen in ba a samu busasshen ba sai a yi amfani da ruwa haka suka zo tartiban sannan an so a yi addu'a a lokacin shan ruwa addu'o'in sun zo guda biyu akwai Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afaqartu aghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wannan hadisin bai inganta ba wanda ya inganta sahihi shine zahaba dhama'u wabtallatul uruq wa thabata al ajru insha Allah ta'ala wannan duk da sigar labari ne amma ana ɗaukan sa insha'i ne a matsayin yin addu'a to waɗannan su ne muhimman abubuwa da za su ta kaiwa komo a cikin watan ramadan sannan sai abubuwa guda uku waɗanda ake son ƙarfafa yin su a cikin watan ramadan na farko sallah bayan azumin babu wata ibada da take da daraja kamar sallah ibn qayyim ce akwai salloli yadda suka zo a jere sun kai raka'a hamsin da mutum zai tsaya a kansu dindin sai ya ji imanin sama ya karu ko na kwana arba'in ko kai ba fashi ba farko raka'a talfajar khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'a biyu in kai raka'a talfajar biyu kai asuba biyu nawa hudu sallar duha akwai salatu tashrik rana na fitowa akwai salatu duha ita sallar duha ta zo a hadisai kashi guda biyar akwai raka'a goma sha biyu akwai raka'a takwas akwai shida akwai hudu akwai biyu kamar yadda a cikin sahihu targhib wa tarhib na Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala sai idan mutum ya dauki biyun ya hada da biyun can da biyun can an samu nawa shida sannan akwai rawatib da ake kafin azhar da bayan azhar su ma al-Imam an-Nawawi a cikin Riyadus Salihin yace sun kasu kashi uku akwai biyu kafin azhar biyu bayan azhar ita ce madaidaiciya akwai hudu kafin azhar biyu bayan azhar in ka hada da azhar nawa kenan an samu goma biyu kafin azhar biyu bayan azhar in ka hada da azhar nawa takwas hudu kafin azhar hudu bayan azhar in ka hada da azhar nawa goma sha biyu to wacce tafi yawan goma sha biyu wacce tafi karancin takwas madaidaiciyar goma shine hudu kafin azhar biyu bayan azhar sannan hadisi ya zo rahimallahu man salla arba'an qabla al-asri duk da malamai suna sabani akan ingancin wannan hadisi kamar yadda a cikin zadul ma'ad ibnu qayyim ya da'afa shi amma shek albani ya inganta shi to mutum ya hada da wannan hudun ya la'asar hudu a nan ma an samu takwas sana hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari daga abdullahi dan mas'ud yace sallu qabla al-maghrib ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib a ƙarshe sai ce liman sha'a kalmar liman sha'a ta karya kofin wajensu yanzu ya sauka daga wabcici ya koma naflu annaflu kuma ma yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yu'aqabu fa'iluhu abinda in kayi ka samu lada amma in bakai yi ba ba mai dora ma alhaki kenan dan bakai yi sallah kafin magariba ba baka da alhaki amma in kai ka samu lada to in ka hada da magariba nan wa an samu biyar bayan magariba a biyu an samu bakwai kafin isha a biyu aka hada da isha an samu nawa an samu nan shida sannan kuma ga sallah raka'a goma sha ɗaya ko sha uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi muqayyadan domin nafila kashi biyu ce akwai annawafilul mutlaqa akwai annawafilul muqayyada annawafilul mutlaqa nafilar da ba su da iyaka salatul layl masana masana sai kai tayi ko dari ne akwai kuma muqayyada bi adadin muayyan bi kayfiyatin muayyana to shine raka'a goma sha ɗaya amma a gaskiya malamai sun yi fatawa kashi biyu akan tsayawa a raka'a goma sha ɗaya ko ƙarawa ni na ku goyon bayan malaman da suka ba da dama ga mai sha'awar ƙari akan goma sha ɗaya ya ƙara dalili shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har duniya bai faɗi abu biyu ba bai ce ku yi a goma sha ɗaya ba ko bai ce wanda ya ƙara akan sha ɗaya ya saba ba fi'ilu yayi kawai aikin sa ne shi akan kansa wanda shi kuma ya haɗa kaifiya ne da kammiya duk masu cewa a tsaya a raka a goma sha ɗaya sukan faɗi adadin ne ba sa faɗar kaifiyar shi yadda annabi ya kaifiyar gaskiya ba za mu iya yin wannan kaifiyar ba mu dawwama a kai ba domin yadda yake yi wannan raka a goma sha ɗaya in ya fara ta ƙarfe takwas ɗin dare sai an kusa kiran as yake yankewa shi yasa ma ya daina fitowa da ya ga ana cika an cika a kwana ɗaya an cika a kwana na biyu a na uku sai ya ƙi fitowa sai ce na ji tsoro ka a wajabta muku kuma an wajabta ba za ku iya juriya a kanta ba kuma ta zama wajibi dole ka yi ko a sa ka auta kuma kuma ba za ka iya ba akwai sahabin da ya ce na bi annabi sallah na kusan aikata sabo waye ku zaifatu bin yaman aka ce mai kai niyayi ce so ne in gudu in bashi yace farko ya shiga bakara kuma karatunsa a hankali yake tafiya za ka iya rubutawa kuma duk ayar azaba sai ya tsaya ya ce Allah tsare ni duk ayar rahama sai ya ce Allah bani wannan rahamar ya gama bakara ina jira ko za a yi ruku'u naga an shiga suratul nisa aka gama ta naga an zo an shiga ali imrana aka gama ta kana aka yi ruku'u na hawan min al-baqarati kaga mai saurin karatu akalla ya awa ɗaya da rabi a bakara wanda ba shi da sauri kuma kamar nasa karatun akalla ya awa uku to an yi ruku an yi kusan awa biyu ko ɗaya da rabi kaga ai anan ma akwai abu to dole wanda zai tsaya a adadin sha ɗaya sai ya haɗa da kammiya da kaifiya don ya ɗau adadin kaɗai ya tsaya a adadin ko bai ɗauki kaifiyar yadda manzo Allah yake sha ɗayan ba to ya ɗau abu ɗaya ba abu ɗaya kuma adadin ba shine muhimmi ba kaifiyar ce muhimmiya shi yasa ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad yace shak ibnu taymiya Allah ya masa rahama ya ce da kasaratu sujudi da dulul qiyam wanne yafi daraja mutumin da ya raka'a goma sha ɗaya a awa ɗaya da wanda ya raka'a biyu a awa ɗaya wa fi samun lada duk a awa ɗaya suka ƙare amma wancan ya yi raka'a goma sha ɗaya a tsawon awa ɗaya wannan kuma ya yi raka'a biyu kacal a awa ɗaya sai ce to tafsili za a yi in an duba yawan karatun qur'anin za a ga mai raka'a biyu ya fi samun lada domin a cikin sallah ba abin da ya kai karatun qur'ani in kuma an duba yawan aikin kasaratu sujud za a ga mai kasaratu sujud ya fi samun lada domin ya yi sujada da yawa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi da yace me kake roko yace so nake ne makotaka da kai aljanna yace to fa inni ala nafsika bi kasaratu sujud ka yawaita sujada akanka to da haka wannan mas'ala babban malamin mu Sheikh Muhammad Nasir Dini Albani Allah ya masa rahama yana cikin wanda suka zafafa a wajen ijtihadin sa kan cewa lalle ba za a yi ƙari akan goma sha ɗaya ba amma na ji ya faɗa raka'a sha ɗayan da yake ba mai bin sa sai adadi kaɗan su kansu salafiyun din wato ba kowa yake bin albani wannan sallar raka'a sha ɗaya ba dan shi yadda annabin ya yake yi da adadin da kai kiyar daɗewa suke a wani masallaci na sham sai da zama kowa ya gudu an basu sai salafiyun din sosai suke tsayawa wasu gudu suke ai ba ma wajibi bane Umar ne yace ai sai mutum ya gude kawo masallaci to in mutum yana so ya tsaya akan wannan adadi mustahabbi ne tunda ba umarni bane ba hani bane a ka'ida usuliya kuma duk abinda mujarradul fi'li ne la ya ta'allaqu bihi amrun inda kuma a ce ƙaulu ne tunda annabi ya ce salatul laili masana masana sannan fi'ilinsa kuma yayi takhsisi to sai mu ci ai ba a takhsisin qaul bil fi'il in ma an samu mu'arada bainal qaul wal fi'il fal qaul muqaddamun ala al fi'il saboda wannan wato ce wannan na Aisha da Abdullahi dan Abbas da kuma Huzaifa da Abdullahi dan Mas'ud sun ruwaito mana cewa annabi yana raka'a goma sha uku ko sha sha ɗaya wannan ba annabin ne ya faɗa ba su suka je ɗakinsa suka ga yadda yake yi wannan ba zai taksisin salatul layl masana masana ba a ka'ida usuliya muttafaqun alaiha to amma duk wanda mutum ya dauka tunda matsala ce ta fatawa ta ijtihadi man asaba falahu ajran wa man akhta'a falahu ajrun wahid ba matsala ce mai mai matsala ko mai tsanani ba sannan abu na biyu karatun alqur'ani a gaskiya mutum yana da dama ya yawaita karatun qur'ani a ramadan an ce al-imamu shafi'i yana sauka biyu kullum yana yin sauka sittin kafin ramadan ya wuce to ta wani ya ce a'a to ya imamu shafi ya saba wa hadisi bayan hadisi ya zo na abdullahi bin amr bin al-as a cikin sahihul bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta qur'ani ƙasa da kwana uku lam yafqa ta ce ita ya lam yafqa akwai qira'atu tafaqquhin akwai qira'atu ajrin mai karatu dan ya fahimta ai baya sauri qira'a ce muta'anniya in kana karatu dan ka fahimta wannan ai dole ka bi ta a hankali don so kake ka gane fassarar da ma'anar don ka shigar da shi cikin aiki wannan kira'a ce da bata bukatan sauri kai ban kai ta a kwana uku baka yi wa kanka adalci ba don maka gane sosai ba amma qira'atu ajrin abin da kake so makharijul huruf da sifatul huruf da ahkamut tajawid shikenan ba ma ka bin fassara sosai wannan qira'atu ajrin ne cewa kowane harafi kana da lada goma to me wannan kira'ar shi ba bukatan wannan sai iya yin fiye da kwana uku wasu kuma sukan yi sauka kullun ɗaya wani kuma ya sauke ƙur'ani sau uku duk kwana goma wani ya sauke sau hudu duk sati ya sauka ɗaya aka ce mafi ƙarancin musulmi shine wanda ya sauke ƙur'ani sau ɗaya a ramadana in ka kasa sauke ƙur'ani sau ɗaya a ramadana to a babin masu cewa ai karatun ƙur'ani suna ga gaskiya ta rage wa kanka kima a ce ramadan ya wuce ko sauka ɗaya baka ta ƙur'ani ba amma za ka iya duk kwana ukun kaga sauka goma kenan in duk kwana bakwai ne sauka hudu kenan in kwana biyar biyar ne sauka shida kenan ya dangana ga abin da za ka iya da kuma sauran abubuwan da kake yi in ba ka komai ko ka ban kwana da komai ka tare a masallaci shi kenan abu na uku shine itikafi itikafi shine abin da aka so mutum ya yi shi ma a cikin watan ramadan wanda itikafi ba sai a ramadan ba mutum zai iya ɗaukan matarsa su tafi itikafi ya ce mu rufe gidan mu je can dinga dafa mana indomi ko su tafi da kayan abinci ko su bari ana kai musu abinci daga gida itikafin ma da matarka ya fi daɗi da kwanciyar hankali fitan wani masallaci ku je ku tare ita itikafin ku ko kuma in akwai aiki da yawa da yara ita sai ta zauna a gida kai ka shiga in ya so sai ta dinga yin abinci tana kaima duk bayan isha ta je ta kaima abinci kuma ku zauna ku hira kai mata rakiya zuwa bakin titi ta shiga mota ka koma masallaci wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga wa matarsa safiya ta zo masallaci annabi yana itikafi ya fito bakin masallaci suka yi hira sannan ya mata rakiya har wasu suka ganshi a duhu yace ku tsaya kace haba ya rasul yace mata ta ce wanta safiya ya rasulullah me za a ce a'a ina jiye muku sharrin shedan kada ya zo ya jefa muku wani abu ya halakar da ku sannan itikafi mutum zai iya ɗiba mafi karanta itikafi kwana ɗaya mafi yawansa ko ba shi da iyaka amma mafi tsakai tsakatsakinsa kwana goma sannan suna ga itikafi dole sai da azumi da tsarki wanda suka sharɗanta azumi ga mai dole sai mai azumi zai itikafi to suna ga matar da take jinin al'ada ba za ta shiga itikafi ba sai ta dawo gida in ma tana cin itikafin jini ya zo wannan shine mazhabin malikiya su suna ga sharaɗi ne azumi zaka yi itikafi sai ka dau azumi to amma gaskiya ba sharaɗi bane in mace tana itikafi jini ya zo mata azumi ne kawai ba ta da shi amma tana da itikafin dama abu biyu ne yasa ai ake koro mace in tana jini daga itikafi na farko masu cewa mace mai jinin al'ada ba ta shiga masallaci na biyu masu cewa ba a yin azumi a itikafi sai da azumi don waɗannan sharuɗan nasu biyu suka rushe to mace ta samu firi ta shiga ta. sai dai kai zugu don ka taɓa ta masallaci sannan in mutum zai shiga itikafi ya kamata ya shiga da niyyar ibada karatun qur'ani istighfari salatin annabi tunani karanta nazarin ilimi da sauransu kada itikafi ya zama wajen hira da shan iska da jin BBC da Amurka ba yana laifi bane amma idan suke itikafi kaga mutum ya tattara kayan duniya ya tafi da su masallaci da katuwar sa. gado kawai ya rage yanzu a dinga kaiwa masallaci to wannan gaskiya ya kamata su sake dubawa domin itikafi so ake koya maka tunanin lahira da can kana kasuwa kana gida kana cakuɗa da mata yau ka bari duk ka dawo masallaci Kake ta tunanin makomarka wa kanka tambayoyi nan guda biyar ka ba kanka amsa ni waye waye yi ni me yasa yayi ni a ina nake kuma ina zani to wannan kafin ka fita sai ka ga tunaninka ya canza ka tuna tunani abubuwan da kake daidai wanda ya kamata ka ƙara nawa kake na kuskure wanda ya kamata akalla kafin Ramadan ya wuce ko da kake fesan a rage to kaga mutum yawa kansa haka yayi wa kansa adalci to wannan shine a takaice abu na ƙarshe shine ciyarwa in mutum yana da hali ya mai da Ramadana guri ne na ciyarwa a gaskiya babban daraja ne mutum ya zama mai kyauta musamman a Ramadan ko kwani kunu ne kosai ne tsimi ne ruwan sanyi ne a ce a kofar gidanka akwai tukunya irin waɗannan masu kwanan shago da garejin mota ɗin da sauro dinga samu aƙalla suna samun ruwa ka san mutum ba shi da auren azumi ya zo sa tonuwa yake yi asirin kai a tonu bawan Allah saboda da azumin nan duk mai gida ya riga ya ce fa za ka ga an shimfiɗa tuma ƙasa an maka an yi ƙosai an yi salat an yi roƙo an yi waye da an rurrufe daidai magarba ana jiran ka ka dawo gida an gama komai in kana da mace da ta fahimci wannan kafin biyar ka gama komai ta share gidan ta fesa mata turare ka gani to shi kuwa bawan Allah yana ta ana kokawa wajen mai kosai shi da yara suna layi yana a fara bani suna baban mun riga ka zuwa ana jiran mu a gida kai ku bari a fara bani ya samu kosai da kyar ya wajen mai shayi ya zo ya jona hitarsa an ɗauke wuta ya tafi wajen mai shayi shi ko mai shayi shi ma an masa layi kafin a fifita kuma ana kiran sallah ita jana cewa kai shiga can gidan da Allah ka ce a baka aran moda sai ce ba ku dawo da ta jiya ba shiga nan ka ce a baka cokali a ce mai gidan yana amfani da shi dai ga mutum wani irin haɗi moɗarsa koriya farantinsa shuɗi wani lauyayyen ludayi wani karyayyen cokali da wani keso akuya ta ɗan ci gefe kaɗan a gani suna zaune bayan Allah sai je magariba kuma haka da asuba in kana da mace mai himma karfe hudu ta gama ma abin da zaka ci in dumama wani an dumama ko an sama a food plate amma shi bawan Allah ka gani ga jarkarsa na lita hamsin ita ake sha ita ake wanka da ita in an yi mafarki da ita za a yi wanka in an tashi shan ruwa da ita za a sha ka gani da ita ake alwala duk da ita ake komai bayan Allah saboda haka irin waɗannan suna buƙatar taimako gaskiya yadda ya kamata in Allah ya sa kana da abokai biyu ko uku Allah ya hore ma kana da aure kuma da ɗan hali to sai ka ci a dinga kai musu abinci to za ka taimaka musu kwarai da gaske Kuma ba su manta da kai a rayuwarsu ba wallahi kuma a ce wani ya aje katuwar tukunya a nan gefe a dinga dan jefa kankara haka da ruwan sanyi kafin ya gama kokawacen kaga komo daji ya samu yayi a nan Allah ga an samu sauki to waɗannan ayyuka ne na alkhairi da ake so a yawaita su a cikin wannan wata ko ba abin da yake da mahimmanci irin neman gafara Allah da kwantar da hankali da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addu'o'i na gari kuma ramadana dai makaranta ne sai ya wuce za a gane me ka koya idan ayyukanka na alkhairi aka ga sun karu bayan ramadan ayyukanka na sharri sun ragu to gaskiya ka amfana da ramadan dama bayan ramadan mutane kashi uku suke zama in ka kwatanta su da kafin ramadan da bayan ramadan sun kasu kashi uku akwai wanda in ramadan ya wuce za ka ga aikinsa na alheri ya karu ayyukansa na sharri sun ragu to wannan ya amfana da ramadan akwai wanda zaka ga ba wani bambanci yadda yake kafin ramadan in ramadan din ya wuce haka zai koma daidai wa daida to wannan ba za mu ce ya amfani da ramadan ba ko ba za mu ce ya cutu da ramadan ba amma dai darussan da ake so a koya na tsarin tsoron Allah da kusanci ga Allah to shi bai samu da yawa ba akwai kuma wanda zaka ga ayyukansa na laifi ma sun saboda a ramadan din ma bai daina ba wanda suke ramadan suke zaman karka suna caca kwai ana zaman gem kaji mutum yana cewa tunda ana azumi ba ma aikin komai zo mu je mu gem zo mu je mu karta zo mu je mu lido zo mu je mu tata kwai zo mu je mu kalli bal mata kuma a dinga canjin fina-finan hausa a ce ngo ishirin sha gani da azumi su ma yanzu kasashen laraba da yake mafi yawa ba su da aikin yi musalsalat ake ta yanzu ana ta ajiye su sai ramadan ya kama ita an ce akwai wani shiri ne ban dariya amma sai ramadan ya kama wasu kuma sun ɗauka ramadan lokaci ne na morewa kayan kala abinci a ci wancan kala a ci wancan kala ya ga mutum amma abinci kala 20 duk ya tashi da shi sai ga mutum cikinsa ya yi kurɗi da aka ya samu nauyin jiki ba zai iya fita a yi sallah da shi ba sai ya hamma ya hamma ya ce to an ce ko raka ɗaya mutum ya samu tunda abin nan dama ba wajibi ba ne kaga ya fake da wani abu sai ta baccinsa su da maimakon ya ƙara himma sai ya rage wata kuma matar gaba ɗaya ba zikiri ba ambatan Allah ba istighfari in ramadana ya kama tun safe take shirin abin da za a yi buɗe baki a yanka wancan a soya wancan a dafa wancan a gasa wancan a gyara wancan a yi wancan sai ka ga baki ɗaya ramadan ɗin ya zama wata ne na dafa-dafan abinci kawai sai ga kamar ma mutane ba rage cin abinci suka yi ba ƙarawa suka yi wani aka kira sallah sai ya tashi da kwano uku in an dawo daga sallah ya ƙara tashi da kwano uku inda kai ya tashi ya je ya yi isha ya bi irin limaman nan da ake kiran su fijo a gani a goma a minti goma kowace raka'a tana da minti guda thumma nazar Allahu akbar thumma abasa wa basar raka'a ta biyu kenan su ne ayoyin da suka fi kowanne gajarta a cikin alkur'ani guda goma a jere to wani da su yake sallah wani liman a can wajen unguwar nan tamu cika ake yi sunansa fijo da ya fito dama kawai sai a tada ya kama da ya ce wala balin amin thumma nazar Allahu akbar a gani ba dai raka ɗaya ake so ba ta eh, aya ɗaya ake nema ta samu ba to haka in ka kirga su goma ne a jere sai a yi su a gama shi assalamu alaikum sai gaggayu an cika nan da nan an gama yake sai an ɗora musu wani nauyi na dole sai a yi nan da nan a gama to wannan ba hikima bane dan kanka ka cuta su na fulfulin nan amfaninsu suna taimakawa farilla in kuka lura dukkan rukunan nan guda biyar na musulunci suna da nafila tauhidi aqida tana da nafila maimaita kalmar shahada da nazari akan ta yana ƙara imani sallah tana da nafilfili azumi yana da nafilfili Haji yana da nafila zakka tana da nafila bayan ta farilla to nafilfilin amfanin su idan aka ɗora farilla a skeli ta tauye ba akwai karancin ikhlasi ko akwai karancin cikawa ko son zuciya to waɗannan nafilfilin ne za a zo da su fa a ciki shekul islam ibnu ya ce. shirka komai kankantanta Allah ba zai ma gafara ba hatta a shirkul asgar Allah baya yafewa sai dai an dora ta a sikeli ayyukan kirki su rinjaye ta ce amma komai kankantan shirka Allah ba zai yafe ta ba ko da kar ce Allah ba zai yafe ba sai dai ita nauyinta wani aikin alherin yana iya danne ta to annan ne mutum zai wuce fatan mu a takaice Allah ta'ala ya sa mu shiga wannan wata da alkhairi abubuwan da ake samu na rahama da jin kai Allah ya sa mu samu abubuwan da ake koyo da darussa da azumi ke ba mutum wajen koya ma tsoron Allah sanin halin da al'umma take ciki taimakawa aikin alheri dama abubuwan uku ne ka amfani kanka ka amfani waninka sannan ka rabu da sharri ko ka janye sharrin ka ga waninka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahala falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa da wannan ibnu hazamin ya karya azumin mai karya to duk wanda ya dau azumi aka ce wani ya zo yace a'a alhalin ya zo to ya sha ruwa kawai ibnu hazamin ya ce kai karya azumin ka ya karya kun dauka sai kun ci ko kun sha azumin ku zai karye to Allah in kai karya annabi ya ce laysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharabahu fa Allah ya mana muwafaqa Allah ya sa mu dace Allah ya dauka musulunci da musulmi سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك nace malam yin burush da azumi yana da azumi sai da sadiq a cikin fiqhu sunna ce, amfani da makilin da burush wajen goge baki baya karya azumi sai dai idan makilin mai zaƙi ne wanda mafi yawansa ko mai zaƙi ne in mutum ya gama sai ya ta kurkure bakinsa har sai ya daina jin wannan zakin domin barin zaƙin a baki zai sa ka tara yawo ka goge kuma ka ji ɗan minti minti ka tura shi kuma a zo a shiga rigima amma ba laifi mutum ya goge bakinsa da aswaki mai ɗaci ko mai bauri ko kuma ya amfani da brush da makilin ya goge bakinsa mutuƙar bai haɗiye hakkin ba ko kuma ya haɗiye ɗacin ba wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa cika azumi talatin abinda aka rawaito manzo Allah ya azumi tara a cikin taran nan malamai sun ce ɗaya ko biyu ne ake jin yayi talatin kamar da a cikin fathul bari al-hafiz ibn hajar asqalani ya kawo maganganun malamai akan wannan na ce idan mace a lokacin wata ramadan ba za ta iya azumi ba saboda rashin lafiya tana ciyarwa to idan al'ada ta zo mata wannan ciyarwar da take yi za ta tsaya ne da ciyarwar ko za ta ci gaba za ta ci gaba da ciyarwar ne mana ciyarwa ai ba yin azumin ba ne ciyarwa kawai aka ce za ta ba azumi ba wannan mun ba amsa ma a cikin lacca ɗin idan mace ta haihu a kusa da lokacin azumi ba ta yi azumin ba ba ta yi azumin wata ramadan ba za ta ciyar ne ko za ta rama azumin ne bayan sallah wannan shi ma mun kawo kaulin malamai guda biyar yana da a cikin sahihu fiqhu sunna da kuma cikin sharhun zajin ma'ad ta'aliƙin da su sha'ib arna'u suka yi a cikin juz'i na biyu kitabu sauni sun kawo a ƙawal guda biyar na malamai wanda muka karanta shi ɗazu ina azumi na farilla sai na manta na ci wani abu ya azumi na yake kun ga wannan shi ma an bada amsa wato yadda na yi muku mahimman abubuwa dukkan wasu abuwa da suke da alaka da azumi manya su ne muku talhisinsu shi sa kusan duk abin da za ku tambaya na tunano shi na saka shi a ciki kaɗan ne ya rage a cikin abin da bai shafi azumi ba wani su na kasance na haihu kuma lokacin azumin saboda haka ban samu damar yin azumi ba to malam lokacin da na fara ramawa da kyar nake kai ɗaya saboda ko ba ni da lafiya to ai kage shine muka ce ki ciyar ki dinga ciyar da muskini kwano ɗaya na abinci ko mudu ɗaya wanda yake zai iya tikafi itikafi na kwana ɗaya kwarai da gaske ana kafa hujja da hadisin sayyidina Umar na cikin Bukhari da yake yayi bakance zai azumin a cikin masallaci mai alfarma manzo Allah yake aufu bi nazari yayi azumi ɗaya tak tun zai iya ba wasu ma suna ga azumin ko na awanni zaka iya yi itikafin kace bari je masallacin awa shida iya abin da zan iya kenan malam sa'id bin musayyib da ire-iren su suna ganin haka ya halatta in kun karanta a fiqh sunna babin itikafi ya ka kama ganganun su da irin wannan wanda yace malam ka ambaci samari gwagware malam ma ta fa gwagware fa ba su da matsala ne sun fi ku matsala ai domin wacce ba ta da aure musamman ba zawara ki ta fi kowa shiga ukun azumi yazo saboda tana zaune kaga ba ta da ɗakinta a gidansu a cikin ɗakin yara ake saka kuma sai an zuba wa kowa a ƙarshe ake zuba mata sannan za ta ga kowa ya zo ya shige da matarsa ɗaki ya saki labule suna ta hira suna dariya duk suna nan tare da yara suna ta shi tafi gidanku duk sun ɗauka gidan mijinta nan ne gidansu yasa sun fi ku tashin hankali wallahi kuwa to da haka su ma musu addu'a yasa ku ga ana gaggautawa da dubu biyu dubu biyar kafin azumi ana ka aure ka gani har dubu biyu ma ni kwanan nan na ɗaura aure da dubu biyu na ce nawa gare kai ce dubu biyu na ce kawo ke ga dubu biyu na ma cika miki dubu ɗaya ta ce a kawo malam wannan azumin wannan azumin ya zo mace haka ai ba daɗi ce kin ga kun rufa kanku asiri dama shi yasa Allah ce wanda libasul lakum wa antum libasul lahunna in dai mutun samu riga shi ma ya samu riga ta sun ci ku matsala su su abin tausayi ne ma ai wanda ce Allah ya saka da alkhairi malam don Allah a yi wa mai wannan majalisi addu'a saboda jajircewa da yi akan kafar wannan majalisi tare da babban malamin malam Ja'far Muhammad Adam Allah ya ji kansa Allah ya taimaki malam akan dukkan ayyuka na alkhairi ya mai da shi gida lafiya to waɗannan da ka ambata lalle muna musu addu'a kuma za mu ƙara Sheikh Ja'far Mahmud Adam muna masa addu'a iri biyu addu'a na farko Allah ta'ala ya masa rahama ya ji kansa ya kuma sa cikin shahidi irin manyan malaman da suka yi shahada ta irin hanyarsa kuma ‘ya'yansa da ya bari Allah ya musu albarka su gaji hanyarsa ta addinin musulunci sannan muna ƙara da addu'an kuma Allah ya tona asirin waɗanda suka yi wannan ta'addanci domin abu biyu na farko aka gano su ba mu san hikimar Allah ba kaiwa har mu kare ba za a gano su Allah yana da hikimar ya ɓoye wani abu kuma yana da hikimar ya bayyana shi to amma mu a namu tunanin muna ga bayyana zai fi mana alheri domin toshe kofa kuma duk a tarihi mun san duk wani wanda aka kashe mun san wanda ya kashe shi Sheikh Ja'far ne kai mun san wanda ya kashe mun san wanda ya kashe Sayyidina Umar mun san wanda ya kashe Sayyidina Ali mun san wanda ya kashe Sayyidina Usman mun san wanda ya kashe Sayyidina Hussein, mun san wanda ya kashe Abdullahi bin Zubair mun mun san wanda ya kashe Hassan al-Banna mun san wanda ya kashe Dr. Abdullah Abdullahi abin Azzam duk mafi yawa an san wanda suka kashe amma Allah yana da wata hikima da ba dole ne sai abin da muke so Allah zai ba ta yawa akwai hikimar da ta sa Allah ya haka amma dai muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tona asirin waɗanda suke wannan ta'addanci tunda ba laifi muka ba in Allah ya amsa addu'ar mu suka fito fili to zarge-zargen da ake ta jefawa wane wane wane zai kawo sannan kuma gaba in aka gane wanda ya yi shi in zai ya san an gane shi sannan in wani ba shi ba zai zai ga yadda aka gano wancan shi ma za a gano shi to wannan sai takaita wa masu son su dinga kaiwa malamai hari suna yanka su to da suna wa'azi suna cewa faɗin gaskiya mu ko ba daina wa'azin nan zamu ba ko za a mutu ko mu mutu ko ni rai ko mu dawo ko ba mu dawo ba za mu ba kafiri baya ba mu za mu ba yan bid'a baya ba to abin da ya rage mana a cikin jerin waɗannan muhadarori kafin nan akwai jaridan punch ta Monday March 10 2008 page 45 uh, 49 sun buga wani BlackBerry wani kan waya ne ko suke siyarwa to ina ga suna so su yi talla ne su nuna cewa za ka iya samun Qur'ani complete sun sa software na Qur'ani a ciki to sai kuma wajen tallan sai aka sako yadda za ka ga suratul Fatiha ta fito garau to kuma irin wannan jaridan an siya jefarwa ake an gama karantawa su kuma sun yi talla sun fito da qur'ani mu kuma da abin da ya shafi Allah ko manzonsa ba ma wasa da shi to wannan a matsayin su suna tallancewa in ka siye ka a matsayin ka na musulmi wataƙila za ka sami kofin ƙur'ani. ina ga da wannan niyyar su kai, ba da niyyar wataƙila in mun ba su kyakkyawan fassara kenan To ba da niyyar su wulakanta qur'anin suka kai ba tallane tun daga shi an sa farashi cewa za ka iya danna ka samu qur'ani a ciki kuma ka shiga intanet da sauransu to amma wannan mutum ya karanta jaridar kaga kuma zai jefar in kuma ya jefar ya jefar da qur'ani wanda kuma ya jefar da qur'ani ko ya ganshi a cikin wulakanci bai dauke ba to fa yana cikin babin ridda kuma dan ya zamo ihana an wulakanta littafin Allah to da haka masu wannan jarida tunda suna da email sai a rubuta musu ko a rubuta musu wasiƙa a ba wakilansu cewa su dinga lura su dinga rubuta kawai cewa ka sami qur'ani izu 60 a ciki ya fi su rubuta qur'anin ya fito gashi darau alhamdulillah bismillah suratul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حيزا ولا الضالين آمين كاقا يفتو قرر كينا كما سورة تفكوة جرماء القرآن تهدى تشامو القرآن كوة آية سننت قرآن كوة آية سننت قرآن كوة جملة إن